Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya sama gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi ke muku lalimar a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jingai OSHA ta fitar da wani rahoto dangane da matsalolin da al'umma ke fuskanta a Nijar. Akwai bayanai kan batu ko shawarar kawo gyaran fuska a kan ayar doka mai lamba 52 ta kundin tsarin mulkin ƙasa. Ƙwararru na ƙasashen ƙungiyar Lifta ko Gurma na gudanar da taro kan sha'anin tsaro a nan Yamai. a shirin musamman za ku ji rahoto a kan wato shirin waye kan jama'a da kuma gwaji dangane da cutar daji ta ma'aifa a maraɗi. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jinƙai osha ta bayyana rahotonta na ƙarshe kan ayyukan jinƙai a Nijar. Wani rahoto na watan Nuwambar ya nuna cewa mayan matsaloli biyar ne ake fama da su, wato matsalar tsaro, matsalar abinci rashin abinci mai gina jiki annobar cututtuka matsalar ambaliyar ruwa da kuma wato ƙaurar jama'a gungun muhammad dantani na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto a kimantawar ƙungiyar osha kimanin mutum miliyan ɗaya da ɗari tara wa'anda cikinsu mutum dubu ɗari uku da arba'in a yankin difa na buƙatar agaji cikin shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a misali buƙatar samun abincin ciyarwa za ta kasance lalura cikin ƙasa baki ɗaya. A jimilce mutum miliyon ɗaya da rabi za su buƙaci tallafi cikinsu an tantamce yara dubu ɗari biyu da arba'in da bakwai da ɗari biyar da ke fuskantar matsalar tamowa mai ƙaimi. Ta fuskar buƙatar abinci a jimilce, OSHA ta kimanta cewa mutum miliyon ɗaya da dubu ɗari uku za su buƙaci agaji na abinci. Fannin kwanciyar hankali, rigingumu na tashin hankali cikin ƙasashe makwabta sun haddasa yawan mutane da ke guje mazamninsu. A shekara ta sha bakwai za a samu 'yan gujewar mazamninsu fiye da mutum dubu ɗari uku da biyu a difa inda bakin haure dubu ɗari biyu masu yada zango ko 'yan ainihin Nijar za su kasance. A jiya talata shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya isa a birnin Malabo na kasar Gine Equatorial. Shugaban na halartar taron kasashen Afirka da na Larabawa a wato da aka suma a jiya din. Wannan taro wanda shine karo na hudu zai gudanar da nazari a kan batutuwan da suka shafi ci gaba kamar ta'addanci, bunƙasa ayyukan noma da kuma wato matakan tunkarar bala'o'i. yau kwanaki da dama kenan da ake kace na ce kan batun kawo gyaran huska ga ayar doka mai lamba hamsin da biyu ta kundin tsarin mulkin ƙasa wannan ayar doka ta haramta wa mutane masu mayan mukammai da 'yan majalisar dokokin ƙasa shiga takarar neman kwangilar kasuwanci wani gungun 'yan majalisar ya ba da shawara a aiwatar da gyaran huska kan wannan ayar doka ɗan majalisa algabid atta na daga cikinsu shi wannan article a yi mai gyaran huska ba a ce a hidda dibite ba don a bashi marshe amma a hidda ko wani wanin nan saboda ba a san kowane ne ba don haka muke son a shahwa ma bayan allah lahiya wanda ya sa wannan mokin nan ko shi ko wani nan bai son gaskiya mu dan gaskiya muke son wani nan a san ko wane ne in aka san ga wanda a wani nan kina an sha hamudu 'yan ƙasa sauran lahiya su yi aikin su su yi mutuncin su kuma wanda ya taka doka ko wane ne doka za ta yi mai aikin shi yau kayan a hadu bitutuwa ba su wadin ma'aikata umar shanga masu bada ta mutane ne ake ɗokowa ƙwararri bisa ga harkar marshe su zo sai sun dibi dosinka in aka yi ƙarya ciki ko aka yi rashin gaskiya akwai ƙungiyoyi waɗanda aka sa waɗanda ka diba su ma daban suke kana da incin ka kai ƙara kenan ga ta hanyar da za a ya wai dibite ya zo ya matsa ma ministir kamar yaro wai dan majalisar dokoki algabid a take na a shi da musa hassan A cewar masu adawa da wannan shawara wadda kungiyoyin fararen hula suka yi watsi da ita ta hanyar kafafen yada labarai wannan shiri ba zai kai labari ba. su Sumana Sanda shugaban gungun 'yan majalisar dokoki Zamzam Lumana na dauke da bayani. Wannan ayar doka mai lamba hamsin da biyu tana cewa da shugaban ƙasa, shugaban majalisar dokoki, firayim minista da sauran shagabannin hukumomin ƙasa da mambobin gwamnati da dipitoti ba su da hujjar neman kwangilar kasuwa ta ƙasa ya kasance su da kansu ne ko da raɗin wata hanya. Kenan yau shafe ayar doka ta hamsin da biyu tankar cewar dukkan wa'annan da aka zana su samu falalar samun kwangilar kasuwa mu muna ganin tsari ne wanda suke son su yi amma suna da wahalhaloli gabansu masu ƙirƙiro dokoki sun tana da abin kuma sun zana hanyoyin bi kamin a yi kwaskwarima ga kundin tsarin mulki domin na farko dai sai sun samu sa hannun dipitoti 129 kamin ma a aje takardun bayan haka kuma domin amincewa da shi sai dipitoti 137 sun yarda za a tabbatar da shi. Ƙwararru daga kasashen mambobin ƙungiyar lifta ko gurma na gudanar da wani taro tun ranar jiya a babbar barikin soja a nan yamai. Manufar taron shine samar da wasu dabaru na bai ɗaya domin fuskantar kalubalen tsaro a cikin kasashen Gungun Muhammad Dantani na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A faɗar hafsan hafsoshin sojan Nijar General de Division Ahmed Mohamed balbalin da ya haɗa ƙasashe na kewayen littako Gurma na fuskantar barazanar na 'yan ta'adda, 'yan fasa kwabri da ƙwaya da 'yan balaja'u na jihadist. Lamarin da ke sanya cikas ga kwanciyar hankali na ƙasashe daban-daban da almarin ya shafa, kamar Mali, Niger da Burkina Faso. Gaban wannan hali, bisa iyakokin ya waje ba mu ɗaura ɗamara da yalwata kayan gurmazau abinda muka sa gaba shine yin nazari na girka dubara ingantatta mai fa'ida domin tabbatar da kariya ga iyakokinmu na shimfiɗar lubita ko gurma. Saboda haka, muhawarar za ta sa ido ta nazarta halin kwanciyar hankali cikin ƙasashen uku. Bukatar da ake jira a ƙarshen nazarin shine girka runduna ta sojoji na ƙasashen littako gurma runduna mai kamancin wadda aka girka domin fatatakar barazanar boko haram a yankin kogin chadi a gaida gungun muhammad dantani Ƙungiyar malaman makaranta na kwas da sinasef na cigaba da gudanar da yajin aikinsu na kwanaki hudu da suka soma jiya. Tattaunawa da gwamnati ta kaddamar da kungiyoyin ta sha ruwa. Isaka Umaru, mamba a kwamitin koli na ƙungiyar sinasef na dauke da ƙarin bayani. Nous avons accepté la mise en place d'un comité Mun amince da girka kwamiti na dindindin da zai ci gaba da tattaunawa bisa dukkan koke-kokenmu da muka shimfiɗa cikin kundin tambayoyinmu. Amma mun ce akwai wasu abokaninmu da aka tantance bisa ƙarin layi na jeren suna na shekara da har yanzu suna jiran matirkilansu. Haka zalika akwai jerin sunaye na ajin shekara 2014 da su ma suke jiran matirkilansu. Mun jaddada ma gwamnati da tilas sai ya bayar da wa'annan kilan baki daya. Babi na biyu wanda a kai muka ce ba wata walawala a ciki shine biyan dukkan sukan alawus domin in ban da jihar Yamai da Agadez abokanninmu na sauran yankuna baki daya suna bin bashin watanni akalla wata hali ne da ya yi kaimi ba za mu iya ci gaba da sa ido ga gwamnati yana musguna ma abokanmu sashen gwamnati wai sun nuna muna bitalmanin ƙasa na fuskantar matsalar kuɗi da mu ba za mu iya gane a ƙarshen makon da ya gabata ministan man fetur ya bayyana a gaban 'yan majalisar dokoki ta ƙasa waɗanda suka gayyace sa dangane da yajin aikin da jama'an kamfanin cnpc ke yi tun wani lokaci kwamitin wakilin wato kwamitin wakilan jama'an ya kawo ƙarin haske dangane da wasu kalamai da ministan man fetur na riko ya furta garba hayya wato makaran mamba a wannan kwamiti ya yi wa nafisa adamu ƙarin bayani mun huto mu kwatanta ma mutane balantana depute na garin ga abun da ministar ya ce ba gaskiya ba ne Ministar ya hodi kudin man fetur a duniya ya sauka. Muna so mu kwatanta ma mutane da man fetur na Niger da CNPC ke hudowa a Agadem bai sai da shi a kasashen waje. Soraz ya ce saida ma. Kenan ministar ya kawo muna kudin man fetur a duniya wannan bai shayi CNPC ba. Yanzu da depute sun kira ministar ɗin sun gaya mai gaskiya jiya in ma na asambile ya kira ga shinwa na cnpc su zo mu zamna mu tamtamna yanzu za mu jira kadan mu gani in wa'annan shinwa in suna considering asambile mu. Ƙungiyar tarayyar Turai tare da rakiyar ƙasar Nijar da kuma ma'aikatar ƙasar Faransa mai kula da ci gaba sun suma wani binciken yiwuwar inganta al'amarin samar da wutar lantarki a garin Agadez. Wannan ya kumshi gina wata cibiyar wutar lantarki mai amfani da zafin rana da kuma gazuwal a garin na Agadez. Na ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Wata sanarwa daga kungiyar tarayyar Turai ta bayyana cewa wannan furoje ya kumshi gina wata cibiya mai karfin megawatt eh, goma sha ɗaya da biyu da ke amfani da zafin rana da kuma gazuwal. Ma'ana wannan cibiyar za ta yi aiki bangare ɗaya da zafin rana ta hanyar alluna masu kakaɓo zafin ranar a ɗaya bangare kuma da gazuwal. manufar hakan shine karfafa kamfanin su nishar da ke baiwa mayan biranen jihar wutar lantarki da kuma magance matsalar yawan doke wutar lantarkin taron kaddamar da bincike a game da wannan shiri ya gudana shi a ofishin ministan makamashi tsakanin kwararru domin ƙayyade tsarin aiki wata tawagar kwararru ta isa a garin agadez ana sa ran samun sakamakon binciken su a cikin watan maris na shekarar dubu biyu da goma sha bakwai ta har zama agres inda mai martaba sarkin agres din ke shirin kaddamar da haduwa da al'ummarsa manufar hakan shine kara musu hanzari wajen ganin sun shiga cikin shirye-shiryen sallar 18 ga watan disamba mai zuwa da kuma nadin sarautar sarkin saboda haka alhaji umaru ibrahim umaru zai zagaya cikin dukkan garin na agadez ga kuma ƙarin bayanin da ya yi wa wakilinmu musa mamman Mun soma gudanar da ziyarce-ziyarce a cikin angoyin birnin Agadas. Ziyarar ta dangantu ne da sabgogin da za su gudana a nan Agadas. Ku ɗauka daga sabgar bukin naɗin sarauta zuwa fima har a kai ga sallar 2 Desamba. Eh, Mun je kuma mu isar da eh, gaisuwar mu ga al'umma ganin ƙoƙarin da suke game da tsabtace garin Agadas da himmar da suke na shirya tarbe da sabkar da baƙi mun ƙara ba su hamzari da ƙarin jan hankali ga ma'amular da za su yi da baƙin da za su zo su tarbe su cikin walwala da farin ciki kuma ran da baƙin za su koma su su cikin murna ya kasance mun yi tarbe yadda ya kamata a ma baƙo cikin jin daɗi da farin ciki. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye studio Kalangu tare da rediyon studio Kalangu, tahiyar yanayin Nijar. Karfe 5:42 a nan Studio Kalangu sai shirin namu na musamman. cibiyar kula da lafiyar iyali ta maradi na gudanar da wani shirin gwaji da kuma waye kan al'umma dangane da cutar daji ta ma'aifa daga 17 zuwa 30 ga watan nan na nuwambar manufar shirin shine gano cutar da wuri domin a ɗauki ƙwararren matakan magance ta dr amadu isa shine shugaban cibiyar kula da lafiyar iyalin ta maradi ya kuma yi wa wakilin muhammad maman karin haske dans la région de Maradi, les femmes ne sont pas sensibilisées par rapport aux mata ba su da masaniya sosai ga masallan da ake gani domin ba su samun waye kai kuma ba su san amfanin a zo a yi laurai bisa cutar ba a lokaci shi yasa muka ce ya kamata mu faɗakar da su kuma mu zartar da bincike na kai tsaye bisa cutar daji a nan birnin Maradi bugu da ƙari za mu saka usul ɗin soma larwai na bincike kai tsaye a asibitin uwa da yaro. Za mu gudanar da aikin ne cikin dukkan gidajen likitocin CSE. Fasali biyu ne. Na ɗaya akwai tsarin faɗakarwa na waye kai don mutane su san wuraren da za a gudanar da aikin kuma samu bayani na yadda ake kare kai da amfanin yin binciken. Fasali na biyu za mu gudanar da aiki na sati biyu da za a yi cikin CSC daban-daban na maraɗi inda tawagoginmu za su wuni suna aiki za su tantamce masu ɗauke da cutar da ta yi kamari su gabatar da su asibiti don a shiga ba su magani wanda kuma lamarin ya fi ƙarhinmu sai mu gabatar da su inda za a iya zartar da aikin ta ce mai yaɗuwa ga ma'aifa muna samun irin wannan cuta a nan asibitinmu ai shi yasa muka shirya wannan aiki domin misalan da muka gani suna ba mu tsoro don yawanci bayan shagala suke zo muna hali wanda ba za mu iya yin tiyata ba. Daga bakin shekara 25 ana soma lauran kowace shekara ya kamata a dinga yin lauran kowace shekara don a kiyaye kar a fada tarkon cutar daji mai kaimi. Mara masu tara mu ƙarshen wannan shirin na na yau a huta lahiya.